قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا ابليس ya ce wa ubangijinsa ga wannan ɗan talikin da ka fifita shi a kaina ta hanyar yi min umarni in yi masa sujada to wallahi in har ka kyale ni a raye har zuwa ƙarshen rayuwar duniya to wallahi tabbas sai na dulmiyar da ‘ya'yansa, na batar da su daga tafarki madaidaci, in ban da ‘yan kaɗan waɗanda za ka kare su daga gare ni, su ne bayanka waɗanda ka zaɓa.